yawa kamar da bayanai da muke samu a labiyar shi ne jiya da misalin karfe takwas daidai lokacin da majami'ai suke gudanar da ibadansu a wasu ƙauyuka na karamar hukumar Chibok wasu 'yan bindiga suka je suka afka musu wadda kuma suka kashe mutane da dama duk da cewa a har yanzu da nake da kai ba mu samu adadin yau mutane da aka kama aka kashe daga wajen hukumomin tsaro ba dan na ita kokarin samun kwamishinan 'yan sandan jihar amma bai doki waya ba amma bayanai da muke samu daga wajen mazauna wannan ƙauyuka sun tabbatar da cewa akwai mutane da dama da suka mutu ko wasu kuma sun samu raunin bindiga sakamakon wannan hari da aka kai kan waɗannan mujami'u. A majami'u kawai aka kai harin ne? Eh mafi yawa dai ne amma akwai gidaje da a wasu ƙauyuka da ke ɓangaren wannan ƙauyuka da ake cewa akwai ƙauyen kautikari akwai ƙauyen kwada akwai kuma ƙauyen guradina. ƙauyuka guda uku ne duk kuma ba su da nisa da juna dukkaninsu su na nan kuma a kewaye da a garin Chibok din inda aka sace waɗannan 'yan mata da ake ta maganganu a kansu baki da a duniya. So waɗannan ƙauyuka din su ne waɗannan 'yan bindiga suka afka musu suka kakkashe mutane a dukkan lokacin da suke gudanar da wannan ibada nasu. Kuma kamar bayanan da muke samun mutane da dama ne gaskiya sun hallaka wannan ƙauyuka din. Akwai kamar wani kiyasi haka? yasin da gaskiya babu wanda zai gaya maka tabbasin da eh, har yanzu su hukumomin tsaro ba su ce komai a kai ba kamar yadda muke samu bayanai daga wajen jama'a da ke zaune a wannan kauye wasu ce da mu an samu asarar rayuka fiye da hamsin wasu ce an samu fiye da saba'in to akwai gaskiya alƙalma masu karo da juna wadda kuma zai kamata mu samu daga wannan bayanai a wurinsu su ne su hukumomin tsaro da kuma har yanzu ba su ce da mu ofan ba a kai kamar da na gaya tun farko na yi kokarin neman shi kwamishinan yan sandan jihar borno lawal tanko amma bai dauki wayata ba hare-hare a kusa da cibok din nan yana dan yawa haka me yasa wajen cibok din nan yake samun harare ne wato gaskiya wannan batu na dore ma mutane kai kare da gaske alajallu musamman ma yan kwanaki lokacin da aka sace waɗannan yan mata wannan matsala na ci gaba da kamari kuma yin shi ake yi ba tare da ba sassautawa ba kuma za a ce kusan duk wayewan gari daga jikaji an tare mutane a hanya sai dai an shiga ƙauye an kona ƙauye kuma sun fice sun tafi su kuma ba za ka ji an kama kowa ba abin da ma ya mutane kai kamar bayanan da muke samu shine akwai jirgin mayakan soja da ya zo a misalin karfe daya wannan abin ya misalin karfe takwas to jirgin mayakan sojan karfe takwas da safe kenan karfe takwas na safe na to jirgin na kan sojan ya zo misplin karfe daya ya yi shawagi a wurin ba tare da ya aikata komai ba kuma ya juya ya yi tafiyarsa to irin waɗannan abubuwa muna samun irin wannan bayanai da dama wadda ko a garin damborun da hakan an ce ya auku mutanen a wannan kauye sun shaida mana aukuwar irin wannan lamarin da shi kuma wannan na gari cikin din ya sake mai mai kasarsa to abin da yake dole mutane kai kwarai da gaske a ta irin haka ya faruwa ba tare da an samu wani doki daga wajen su hukumomin tsaro ba. Akwai matakan da su mutane wajen yanzu suke ɗauka domin su tsare kansu? Gaskiya babu wani matakai da za su iya ɗauka tunda kusan duk idan aka kawo masu hari za ka ga wadanda suka harin nan sun fi su makamai sun fi su yawa kuma yawanci za ga sukan zo ne a cikin kayan sarki madda kama hakan nan wani lokaci akan zaci cewa ma jami'an tsaro ne a sukan zo saboda gudanar da aikin na tsaro to sai lokacin da sun fara gudu akan jama'a sai a fahimci cewa waɗannan mahara ne sai wancan abin da ke dauraya mutane kan kenan akan yi masu bazata ne a shigo da shigan butu akan yi masu wato ko a shigo da kayan sarki ko kuma a shigo masu cikin dare ko a shigo lokacin da suke gudanar da wani alkaman wannan da ya faru lokacin da suke gudanar da ibada ne kaga ba wanda su cewa za a kama masa hari a wannan lokaci to sai dai ko kowa ya ta kokarin gudu dan tsira da ransa amma zan san kare kai gaskiya zai yi a wannan lokaci me yasa samun bayanai da kuma tattaunawa da jama'ar wannan waje a halin yanzu yake wahala ne musamman ma ga mu 'yan jarida gaskiya wato akwai matsalolin da dama da kuma yanayin yadda ake ciki a wasu idan suka ba da bayanai da 'yan jarida za ka ga su hukumomin tsaron kan fito su dan razana su cewa ya za su zo su ba da bayanai da sauransu wa ya ba su wannan umarni da sauransu to yawanci abin da ke sa mutane ka jina shakka ko su ambaci cewa a ɓoye sunansu ko kuma su ce za mu yi magana da kai amma kar ka ɗauki murya mu musamman mu da muke a gidajen rediyo da suke sun mukan yi amfani da murya za su gaya mana ne zahiri cewa za mu gaya maka abin da ya faru amma ba mu so ka ɗauki muryar mu wanda kuma kafafen jaridu ne wannan da ake wallafawa za ka ce to za mu gaya maka abin da ke faru amma ba mu so ka ambaci sunan mutum da ba muryar su za a ji ba ba su so a ga na su ma ba ne a gane su wane ne to abin da ke faruwa ke ne gaskiya irin barazana da suke samu daga wajen hukumomi shi ke samu suna jan kafa wajen ba da irin wannan bayanai idan ka duba su kansu hukumomin ba kuma bayanan suke baiwa jama'a game da abubuwan da ke faruwa ba sai dai kawai mun ji mu bincika mu tabbatar da akwai lamarin sannan kuma mu aike bayanan abin da ke faruwa Ottawa